الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يو إنا جندا متاش أكن صحابي منذ صلى الله عليه وسلم صحيب الرومي wanda shi ne ya kasuwanci da Allah kafin ya isa madina an gaya mai kasuwancin ha'anci riba watakila mutum ya iya cewa waya ake kasuwanci da Allah kuma shi kasuwanci da Allah ana samun asara a cikin ko ba a samu ni sai in ce maka yadda ake kasuwanci da Allah mai sauƙi ne kuma kasuwanci da Allah ba a faduwa babu wanda ya ƙulla partnership da ubangijinsa dangane da kasuwancin da za a yi inda Allah ya nufa da shi to ba a faduwa a ciki kuma da yawa ayyuka na al'adu ayyukan ɗabi'a in har ɗan adam ya alakanta abin da aikin Allah abin na iya zama ibada Allah ya biya shi akwai ayyuka da yawa da mutum ke yi tsakanin shi da mutum wannan ana iya samun tangarda kuma ana iya samun kurakurai kuma ana iya samun asara ko a ciri ba amma duk alaƙar da aka hada da Allah ba a faduwa wannan ne abin da ya sanya watan ainihin sa'id bin amir jumaihi lokacin da umar dan khattabi ya sanya shi ya zama shi ne gavna a ƙasar himsa Ƙasar himsa ita ake ce mata al-iraqi ta watan ƙaramar iraki wuri ne na kasuwanci wuri ne na hada-hada sai aka ce nan za a kai gavna kamar a najeriya ne a da a ce an kai gavna lagos Kunga zai yi kudi idan ya so ta hanyar kame-kame to wannan ya sanya da a kai shi al'umma na yi mashi murna ya je garin kasuwanci a wurinsu ba don yi zalunci ba sai dai in yi so yin kasuwanci zai iya yi to a zarar umar dan khattabi gwamna bai kasuwanci don kada ya kasuwanci a ba shi riba don tsoron shi ba don ya ci ta ba a ba shi kudin don ya ana jin tsoronsa ba don ya cancanta ba shi sa da abin huraira ya je aka ba shi gwamna da ya kasuwanci ya samu kudi ya tara dabbobi umar dan khattabi sai ya kwace ya ce mali haza arsalnak ba abin da muka turo kenan ka yi ba tun da kai kasuwanci ka samu kuɗi kuɗin al'umma ne da ba mu turo ka ba kai kasuwancin sa cikin baitul malin musulmi sai cikin zaman da yake a garin himsa bayan ya yi kuka ila ka iya cewa me yake ba kuka bayan an ba shi appointment na gabna soja ko civilian idan aka ce yau kai ne gabna to alhamdulillah da idan babu kara bayan shi za a dinga ihu da idan zai shigo garin tsofi can ƙauye ba a san yazo ba yanzu in yi tosi an san yazo zo su zai ƙara himma da farin ciki ganin cewa shi kan ko zai mutu ya samu aljanna irin ta duniya to shi su a zamanin su idan an baka appointment kuka mutum ke yi don yana ganin an ɗora mai kayan fitinar da a kiyama in za a yi hisabi kafin a zo kan sai ya wahala kuma idan an yi kafin ya ƙare sai ya wahala wannan ya sanya yake kuka umar dan khattab ce tunda kuka yadda dauka dora min wahalar kai ma sai ka taimaka mu sauke amanar Allah bayan an kai shi ya zauna a garin nan ana nan ana nan nan sai mutanen garin suka toho umra ko aikin haji sai suka toho su kawo ma khalifa ziyara umar dan khattab bayan sun kame ziyara sai yake cewa ku rubuta mun sunayen talakawa a garinku akwai kuɗi da aka kawo na baitul a aika musu fi sabilillah suka nemi takarda da alƙalamin rubutu sunan talakan talak a ƙauyensu a garinsu himsa na farko shine sa'id bin amr jumaihi gwamnan garin ya fi kowa talauci a cikinsu suka rubuta sunayensu aka bashi umar na khaɗa bai ce a sahir sa'id talaka ne a cikin ku da talaka ne bai da komai mun mun fi ma kudi ai mu abinda <laughs> mai mai aiki ma da hali mutum ɗaya ne bai da ko mai mai aiki bai da shi muko daga masu aiki biyu sai uku muke da su wannan ne abin da yasa sai ya dauki dinari dubu sai ya zuba a cikin zaka ya daure ya ce wannan in kun je ku bashi li yasta'inu biha ala qada'i ahwajihi ku ba shi wannan don ya taimaka ya nemi dan kayan taimako na kayan aiki don ya biya wa kanshi bukata da abin da ubangiji ya ɗibiya mai a kansa da aka kawo misali in kai ne shugaban kasa ya koma taimako ko da ba kuɗin mai ba ya za ka yi kaga ai sai farin ciki shi ana kawo sai kama kuka ina cewa bayan fitina farko ta biyu kuma ta zo bayan ta farko fatanta ni fi dini ka fitina cikin addini na ga kuma ta biyu ta zo yanzu ya zan gida ita ya kama kururuwa matan shi tana cikin gida amarya ce aka yi don da ita aka tare a garin himsa sai ta leƙo tana menene ya ce bala'i ne aka turo min garin nan musiba ce fitina ce mai girma amir mumin na ya rasu wani ya soke ci? ya ce da mutuwa ya ma ahwanu alayya da ya fi sauki saboda abin da aka kamu to ko musulmai ne wani bala'i ya fada musu aka yi musu an gaje na sojojin makiya a kashe su ya ce da wannan aka sun yi shahada babu ne me ya faru ya ce bala'i ne zo gidan nan me ya faru ya ce sai in kin yadda za ka taimaka min wajen fidda shi waje ta ce na yadda ce kawo tsummo kara ta kawo tsumma ya ga sai ya kulla biyar ce kai gidan wani ya kulla shida kai gidan wani ya kulla goma kai gidan wani haka dai har ya samu ya kare to shi ne take tambaye shi ta ce ina abin da aka baka ya ce a aidi ya kai su wurin kasuwanci kasuwanci kasuwanci ce na kai su kasuwanci ita a tsammanin su tunda himsa garin kasuwanci ne ya kai wani ɗan dan kasuwa ya musu kasuwanci wanda ya samu riba za a ci abinci sai a haka ake haɗin wansa ya kame da yara sai suke cewa ni wannan ya naka ba sai irin sa ba tun da ya zama kuɗi ke kasuwanci har yanzu ban san riba da aka ci ba sai ke ce mata wallahi an ci riba sama da ma jarin to amma kuma haiz ba cikin wahala sai karinsa ke cewa ke ɗauka mutane ba ai abin da yake nufi Allah ya ba jarin nan kuma ke san sakamakon Allah ribar ba a ganin ta anan to ka mace a ce an ba kuɗi masu yawa a tsammanin ta inda za a ɗebi kuɗin a gyara kujerun falo a so sabon AC a yi sabon ɗinki mota irin ta nan bana ba harka a sake sabuwa farado mai shiga rami baka sani ba tutuka duk babu komai ta ce to ita gaskiya akwai sauran bayani sai ce mata wallahi bai wa Allah ko dai ki yi haƙuri akan yanayi na a halina ko kuma ga hanyar madina Dan ba zan yadda saboda ke ban iya asarar horar ainihin a kiyama bayan Allah mai neman aljanna shi kowane abu a wurin shi mai sauki ne in dai akan tafarkin neman hanyar ne amma wanda ke neman duniya shi ke zaɓai cikin kwanciyar hankali da safe yayi nan da yamma yayi nan yayi nan yayi nan sai a ɗauki lokaci hankali bai kwanta ba idan ko hankali bai kwanta ba ko sallah ake sai garma garma ake a ciki to haibu rumi ya kulla sana'a da Allah irin ce wancan bawan Allah ya kulla ya yi imani ba za a faɗi ba domin in ya bada goma ɗari zai samu an ce man ja abil hasanati falahu asharu amsalha duk wanda ya zo da wannan ba zai faɗi ba za a samu sakamako mai tsoka Allah nake roƙo taimake mu ya ba mu ikon dacewa suhaibun rumi suna ne da aka kiran shi da shi tun lokacin da ya zama a roma ɗin amma balarabe ne ya ce minna ma'ashar musulmin la ya arfi suhaibar rumi wane daga cikinmu ya ku musulman duniya wanda bai san ar rumi ba wane ne daga cikinmu wanda bai san Suhaiba rumi ba abin ta kai ce abin mamaki zaka iska dan adam ya harji suna yan kwallo in ka ambato mai tim din chelsea wala zai kama su sha ɗaya la hu a ahadun ba ɗayan da yake kuskure in ka kawo mai tim din ma'ana Manchester zai kama su kai hada mara rizab zai ambato maka wasu in ma akwai wanda aka so shekaran jiya zai kargo maka da shi amma abin ta kai ce tun muna yara muke koyan addini wallahi yanzu ka takura wani ya kawo ma sahabban nan goma da aka yi musu bishara gidan aljanna wallahi ba zai iya ba wallahi ba iya ba saboda me bai san su ba ko ni bawan Allah yana gaya min ya kai ƴaƴansa hutu ƙauye wajen kakansu ma'ana mahaifinsa kenan ya ce ku zauna nan kwana biyu kakansu ke tambaye su to ku zo nan ku ku gaya min wa ke sallah wa ke tala qur'ani a zuwa a karanta mun ba wanda ya iya to a kawo sunan annaba guda biyar ba wanda ya sani duba ba ashirin da biyar ba da alqur'ani ya kawo biyar ɗan sama ba wanda ya sani to a gaya min sahaban nan guda hudu mafiya girma da albarka a duniya wallahi ba sani ba to wai har hadisai guda uku a cikin ku daga farko har karshe babu sai shi to ke da bar canja waye san wasu waƙoƙi na filafilan Hausa ɗan ƙaramin cikin su ya daga ce gani ƙarami ɗan auta ba babban ba abin ko da auta ya iya babba ai sai illa masha Allah wata takeicin nake so in ce mana anan shine <coughs> littafin da ke karanta wa safi ita za mu ɗauki ‘ya'yanmu suna musulmai mu kai su reno hannun wasu abokan mu wanda mun yi imani ba musulmai ba ne mu kai suna musulmai domin me yasa malam ya ce haka ya ce duk wanda aka haifa musulmi ne za mu kai su musulmai mu amsu suna arna domin ga baki daya an susuta musu maramarai na akida ba komai a kansu kuma a haka zamu tsika tsammanin sun waye ne a haka muke tsammanin sun ci nasara ne a haka muke tsammanin za su gaje mu idan ba mana to me muka bar musu na gadan da za su iya gadan mu idan ba mana mun bude markaz wajen karatun alkur'ani mai girma ta yara kanana daga lokacin da muka bude zuwa yanzu mun yaye yara masu qur'ani a kawai inda basu gama ko kan ba wajen mutum ɗari yan ƙanana wasu yanzu suna kasu nan wasu na abu wasu ko daga cikinsu sun bar najeriya mata ne aure ya kai sun koma nijar sun bude wurin hadda a cikin da magaran yara ne ƙanana abin izina a nan shine wani bawan allah sai to daga abuja ya ce zai ɗauki ɗayan 'ya'yan wansa da ke rayuwa a kaduna su biyar ya kai su shi zai biya kudin makarantar lokacin da ya zo sai wani cike ya ce mishi da za a kai su sai ce a ranar suke zuwa boko babu islamiyya ranar asabar lahadi da yamma a da safe za su hada alkur'ani ranar alhamis da juma'a da yamma su zo hada alkur'ani sauran kwanuka su ta hutu da boko sai ce a gaskiya babu lokaci domin yaro idan qur'ani yi shigan mai kai yana kora turanci kuma a ce yaro yayi GCE bai ji turanci ba bai ci mata masu to amfani shi na da shi sama yake ka dai fasa kawai duk wanda ya girman yana so ya yi ma'ana ya dauki shi qur'anin ya sai ya yaro option ne ko ba a yi shi ana yarinta sai ya girma to duk ita kwanye yaro kuwa tana karɓar duk abin da aka bata na sharri ko na alkhairi idan shari aka ba ta ya kama to shari ne zai tsaya kuma ya ne girma a haka shi sa da malike cewa waye bai san su sahibin rumi ba a duniya mai a yau kamar in ce mishi da ina raye aka yi littafin sai in ce mugarin mu da su da yawa muna gane wannan akwai kayan takeici gaya ka iske bawon allah da aka haifa a musulunci amma bai san komai a cikinsa ba ƴaƴan da aka haifa a islama iyayensu sallah suke yi kakanninsu ma suna sallah kakannin kakanninsu ma suna sallah amma la ya'rifuna anil islami siwa isma ba san komai daga addinin ba in ba sunansa ba gobe kiyama mai zaka ce kai a gaban Allah da aka baka amanar su za zaka ce musu Allah ta'ala ya sauke mana malan karanto ina tsaya ci gaba wala ولكن الذي يعرفه الكثير لا لا لا لا يعرف arifu الرومي rumi الرومي shi mutum ne wanda yake babu yadda za a zargi wani yanki na wai labarinsa a ce labarin wannan bawan Allah bai dace ba kamar yadda kowa ke sha'awa karke sha'awa a yabe ka kana rayu a gaya ma aibin ka gyara shine siyasar 'yan siyasa Gaya mun me nake yi daidai in ɗora in yi daidai in ƙara fada wannan aikin daidai kurakuran da nake a gaya mun in gyara shi ko mai suka ya yi lati kai ta yi Allah kiyaye hanya so shi labarin sahibin rumi sani ya ce babu na yawa balantana ke tsammanin wai a cikin tafiyarsa akwai wani abin da bai da kyau balantana a ce ya yi kaza Allah ya sawake ya ce mai walakin ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا هو أن صهيبا لم يكن روحيا يجي جماعة ديوة yadda abin yake da yi wadda ba san shi ba ba san waye Suhaibun rumi ba to sani suhaib ba jinsin romawa ba ne balarabe ne ba jinsin romawa ba ne to ya aka yi zama ake ce mai Suhaibun rumi ya abin yake وإنما كان عربيا خالصا نمري الأب تميمي الأم Shi بلاربي ني تنسا بلاربي ني قهط وشي baban shi balarabe ne mahaifiyarsa ya ce saboda haka babansa Numeri ne dan kabilar Numeri, mahaifiyarsa yar bani tamim ce larabawa ne larabawa masu asali ba arabul musta'arab ba kaga larabawan afirka asalin su ba larabawa bane dauki tunisia jazair maghrib da sauransu asalin ba larabawa bane dauki misra asalin su ba larabawa bane hatta siriya ma asalin su ba larabawa bane larabawa suna cikin jazira mabubugar su yamanci to shi dan kabila ne na ainihin sassan abin daga asalinsa na malam والانتساب صهيب إلى الرومي yace ما تزال تعيها ذاكرة التاريخ يتي أنا da cewa mutumin Roma ne tarihi ne kissa ce labari ne mai tsawo wanda har yanzu kundin tarihi bai manta da su ba yana ambaliya a duk lokacin da ya zaga wajen ya abin yake kuma kayan rubutunsa suna rubuta wannan abin da aka yi na'am bi'sa فقبل البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى القبلة بلال بن مالك النميري من قبل من قبل كسرى مالك الفرس يتي كافين لوكتين أيكي قبل البعثة كافين النبي ذا النبي sallallahu da kusan shekara biyu na lokaci shi wannan bawan Allah as-sinan wa kuma suhaib kana ya al umla wa kuma umlatun menene ake ce ma haka al-umla watan me yake ce malam madina ce ko watan wani gari ne mai tsawon mai dadewa tarihi Ga shi nan a gefen basar cikin iraki to shi wannan mutumin sinan bin malikin numairi shi ne aka sanya ya jubanci al'amarin wannan gari wannan gari ainihinsa na larabawa ne don iraki ce saboda haka suna da kusanci da kuwait ta kafa ma ta basar babu ruwa don jazira ba jazira ba ce ta ma shibu jazira ce jazira shine island babu inda babu ruwa shibu jazira ruwa uku ruwa ɗaya babu ruwa to larabawa cikin shibu jazira suke don gefen iraki babu ruwa ta kafa ake takawa a shiga wannan yanki lokacin sinan bin malik annumeri dan ƙabilan nan ta suhaibun rumi shine ke shugabanci a wannan wuri min me min kisra daga wajen shugaban wannan bangare na farisa watan kisra abin a eh, mulkin furs shugaban farisa na'am وكان أحب أولاده إليه طفل لم يجاوز الخامسة من عمره ما في سهيوة أولين شيء دون كون متن الله يباشي ba ka raba shi da ya fi son wani sama da wani ko ne saboda kusancin uwar shi zuwa gare shi ko saboda kyakkyawan ɗabi'a da biyayya ga ubansa ɗazun nan wani ke mun waya na cewa yana da 'ya'ya nawa amma sai ya raba dukiya ya ba wasu guda bakwai ya hana uku a ciki na ce me yasa yace ce yan iska ne na ce baka jin wani zai haifar da rikici a to kudinsu ne ai sai na mutu suke gado ko na wani? tun da ban mutum ba bari in yi tasarrufi da dukiyata inda nake so na ce a taimaka kada a haka wannan kuma kudin ya dauka ya ba mazan ya hana matan matan bai ce a yau yi aure za su yi na ce a tun da kudin da yawa dai baka mutu ba to ka taimaka kowace mace ita ma ka bata gida kowace mace a bata gida jarin mata ba yawa gare shi ba a kan ga mata da miliyan daya ba shi kenan ba to ko da mutuwa ba za a yi rikici ba amma wasu lokuta idan uba ya ware wasu wasu ba suna rikici da yawa to idan ha an yi hakan yanzu ya riga ya mutu ya za a yi to ku taimaka ku ku zaɓi wa'inda ba a basu ba kuma ku ɗan musu karo-karo a basu kafin a raba da. don a samu zama lafiya to wannan mutumi yana son ɗaya daga cikin 'ya'yansa wanda shekarun yaron ba su ce biyar ba amma yana son shi wannan yaron ya sunan shi ya sa mai suna suhaib kenan suhaib bin malik sinan ake ce mishi ya sa mai suhaib yana son wannan yaron sai mai biyo baya kana suhaibun azhar alwajhi ahmal ash mutadaffaqan nashati za aynaini عينين fitnatan wa najabatan saboda haka mutum ne shi suhaibun rumi mutum da ke da bayyana ta fuska haka ya da fuska faffada ba irin fuskokin nan ta makakku ba ka kuma gashin suhaibin rumi ja ne jan gashi gare shi kamar yi kama da gashin turawa gashin balarabe baki ne saboda haka wata na shaf kuma mutum ne ma'ana mara kasala a jikinsa mutum ne mai nishadi idan aka ce tafi kai kaza da kudu zai ruka za a yi ne ne taltaƙida ne mutum ne ma abocin idanuwa masu haske da girma waɗanda yake ma'ana ba idanuwa mushi-mushi ba mutum ne mai fitina mai zaka mai ƙwarewa ma'ana a ce yana da kaifin fahimta to duk sahibu ya haɗa wannan sabobi watakila ko don wannan baban shi ya so shi na'am malam وكان zalika min rahan عذب ruhi يدخل السرور ala qalbi abi sannan ƙari akan haka mutum ne mi'rahan koko ne mishrahan mimrahan mutum ne daga maraha mutum ne mai san mai yawan wasa idan kun haɗu yakan yi maka wasan da zai shiga da farin ciki a cikin jikinka azabar ruh kuma rayuwa irin tashi mai tsarki kyakkyawa ce sannan yi da khilisura ala kalbi abihi mutum ne da yake yawan shiga da farin ciki a cikin zuciyar babansa akwai uban da in ya zauna bai ganka ba sai ya aika a kira ka daga inda kake in ka zo za ka yi wacce maganganu da hankali zai kwanta haye bacci akwai wanda yake idan goro zai raba na wata hidima a gidansa sai ya kira ka wa gani haka yayi shi ne mahaifinka shi aka fara haihuwa kafin ya girma yanayin mafiya ka ya aure da kana aka haife ka amma yana neman shawararka a cikin aba'i mafi baiti cikin al'amuran gidansa sai ya nemi shawararka me ya sanya ya yaba ne da hankalinka me yasa bai kira wani ba bai aminta ba da hankalin shi ba me yasa bai ba wani ajiya ba bai san shi ba amma kai saboda amincewa tunani da hankali irin naka ya yadda ya kira ka ya ce ma duba abin da yayi na kasa kudi na so in ba kaina wale Kada ka ga dace a bashi dan shi ne ba kuma kanin shi ne ba wanda ya riga sanin kanin kafin kai amma kai ke so ka ba shawara da yawa ana samun haka ashe ko dan wannan ya sanya samari mu yi kokari mu yi tanajin abin da za mu rika faranta ma iyaye rai ba su mutu da bakin cikin mu ba ya kamata uba in zai mutu ka ji bakin shi ratsaban yana ambaton ma gafara a kanka wani ina roƙa ma Allah ya gafarta maka wani ka rike amana zan tafi ya bai kira sauran ba kai ya aminta da kai ko da ko yaro ne shi sa abu ne mai kyau yaro ko yarinya su fahimci lokacin da mahaifi ka cikin bakin ciki a zauna kusa da shi lokacin da ke cikin farin ciki kar a guje mishi ko banza ko ba komai idan shekaru suka yi mutum yawa yana sha'awar abokin zama kuma masanin tarihin da masanin abin ya ce a gaya ma tsoho domin firar tsoho daban take ta yara kuma daban take tsohon da ya tamanin da bakwai ya dumfari casa'in yana leko gidan ɗari ka ƙaimai mai bayani na abubuwan da ake a yanzu na kashe kuɗi ba dalili a tara miliyan dubu kaza a yi kaza da su shi sai ga dubu alkhairi a ciki ko da kuwa san kuɗin amma bai san su da yawa ba haka to shi zo idan kana ba shi labarin tsofin da lokacin da ake zuwa bakin ruwa a yi kaza a yi kaza lokacin su suna firamare ya yi zai ta baka labari daban-daban daban-daban daban-daban wani tsoho ya musulunta a can ƙauyen sumaila mun je wa'azi wurin sumaila kano ce sai ce shi ba ma guje ne dan sama da yafa ya kai shekara saba'in a duniya ɗansa shi ko ya ɗora a ɗari ya shi ba zai imani ba sai ya gama girbi tukunu ba dama ta ƙare ya zai musanta amfanin shi yana gona baba umma ma yudri ka la arsa atakunu qariba wa ya sanar shi ka za a kai laucin girbi da kai domin duk kayan mutuwa sun aje duk mala'ikun mutuwa sun gama aje kayan su a kofar gidanka su muna baka shawara kai imani ita da bai za mu bashi in yi imani ba bashi wahala kawai amfanin sa bai na gona ita ba maka yi imani za mu kai ka maka ɗakin Allah <coughs> yi shuru ya ce kun rantse za ku kai ne ban da ko zizi wallahi ta ce wallahi billahi za ka ji dina da imani wallahi muka nema wajen bayan Allah salihai za ku bada wallahi ta rantse mishi ba ma kai ba har dan rakiya cito ya ake shiga musulunci muka ce don mun san shi in yi imani yaran za su bi shi amma idan uba ya tsaya sai ya kawo amfanin gida ya zo gida amfanin gona zo gida to watakila ya mutu ayan ba su imani ba akwai hikimata da'awa da yawa da muka saba muka sa'a yace to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an muhammadu muka ce je wanka yayi wanka baka sallar da shi ce to ina zuwa muka zo kirnin wallahi muka samu kujerar haji biyu wallahi mu kuma muka same shi muka ce ya tafi aka hada kayan sa ya shiga jirgi da dan rakiya dalibin ilimi dan nan garin ya raka shi kawai aikin shi ne koya mai addinin Allah tunda kun san dai shi in ana magana jahilci ma shi murakkabi ne bai san ba ka koya mai addinin Allah ya samu ya karkare idan ya mutu fa ni'ima mun kwaci daya to shahidin magana shine da ya je Madina ni nake raba gidaje a Madina a lokacin nan tun tun nake school ni ne kuma chairman dan aiki sai ce to yazo mu je mun ga dakin sa da bashi daki sai je zauna mai fira ya je masallaci ya dawo ya tagure a kashin badarsa sai da zai zo na kusa shi baba gani na zo mu gaita yaro kana nan lai ban ganka ba ce ai na zo Da dama hutu na je na kuma da makaranta shi baba ya gari ya jama'a yace kai Allah kuma da wahala a wannan gari yace irin wani tafiya da kuke da kafa mu muna yin ta amma can da yake ba motoci ba mun gari mutane wallahi ka san kaje aikin haji jama'a sun yawa shi ko nan in shiga daji shi kidi ki tafi shi yace mu shin ba cunkoso irin wannan na ce babu yanzu lokacin da kai imani matan ka ya ce takwas na ce amma an ce ka suke su ce i eh, an tilasta samun. an ce in zaɓo hudu to ban zaka zaɓa zaka ya yace ah to yaro zan zaɓo da bata noma ne dole zan zaɓa gwargwadon noman ki gwargwadon yadda nake son ki ka kowa akwai abin da mutum ke mai so shi su a da in kika iya noma da ƙarfi. to za ki farin jini wajen mai gida amma raguwa ba ki noma za a yi ki farin to muku ne yanzu wargudan watsewa lalacin ki wargudan da mai gida ke son ki ko ba ka ne in ka ce mace ya taimaka girki a yanzu taimaka nukan garin masara shi za a tuka to za a kashe aure da yawa in ka ce sai ta sora ma gero da azumi ta yi kunin gero tsantsana tsamiya ba da kan inji ba na hannu to wataƙila ba za ka yi bude baki waɗannan ko ba ga bane hasil da yan uwa kowa akwai abin da yake yi ya birge da kusa da shi mu ƴaƴa ya kamata mu yi abin da muke tsammani na riko da ibada na yi ma iyaye addu'a na kusanci zuwa gare su kar mu ɗauka suna ƙauye ko suna wani wuri mu je mu gaishe su idan mun je mu gurfa ne gaban su mu zauna batun mukami da dukiya dumu bata anan idan mun je gaban iyaye yanzu to mu ƴaƴa ne kuma su a wurin su mu kanana ne har yanzu ba mu wuce a mana faɗa ba gabe ma iyayen kenan a gaban shi wanda bai rizu ba bayan da ya iya zai rinka cizon dan yatsa kai to ina ma a ce mahaifina na nan har yanzu ko mahaifiyata da na amfana da kware wasu da experience na duniya neman amfana ga wasu amma sun tafi lahira to me su ya kamata yi kokari da su rabu lafiya ba ku rabu ba zane hannun riga ko dube hannun riga a ba kwarewa ba kana da uba a ce kana gwada mai kafi shi shi kuma na gwada masu yaya ka ba kwarewa ba kana da iyaye a gwada masu kawayawa ne yau karewa kauyanci ka hoto. inda kai baka san makuwa ba ba kwarewa ba ce ga da yi nuna ma iyaye talakawa ne da kai da abin da ka mallaka kayansu ne da za ka aje su ɗiba su kashe ba kai zaka ce a musu shari'a ba ya yi baka isa ba saboda haka kai ya zama mu ɗauka mu ‘yan binni ne alhali ƙauyawa ne dan binni shine mutumin da yake bin Allah yake bin abin da manzon Allah ya tsara sallallahu alaihi wasallam to shine dan binni shine manzon Allah ke cewa watan a watan alkayisu man da nafsuhu wa amila lima fi gadin shi mutum mai wayo mai dabara shine wanda ya danne ransa ya hana ma rayuwar kayan take bukata na sha'awa da zalunci da barna ya tilasta mata ta yi aiki don gobe idan muka haka ‘ya'yanmu da suke tasowa su ma za su yi mana biyayya da zama muke magana a mota tun safi na bar gida ban kuma ba ya sa kwalita hima wani shi ba ina hanya na bar wayar asalin na gawayoyin injiniya ban ma dauka ban ma sai bugu bai taro muke zuci da Allah ku ya kuri batan jira jira ne ina ina ruwa to a tsaya a addu'a addu'a muke addu'a muka tashi taron zaurawa ne zaurawa ɗari muke so yanzu mun samu mata ɗari da wajen sittin da suke buƙatar aure maza sun samu wajen guda ɗari da wani abu kowa ya to da Allah a taimaka min in yi wannan auren tuzo da ka tsaya tantance kana da gida kana da aikin yi ko ko auren ganganci za a yi ai kun san auren ganganci ko shi ne ka aura kwana biyun ka cinye gara ka sake ta har wani auren ganganci ne sannan sai mu duba kana da iyali a gida eh sai mu tura mata su nemo asirin gidanka ko ana iya cire na gidan idan baka iya cire su in ka kara yana kai ta in ka ce a'a to ai an ce wanda yake neman arziki ya kara aure to hadisin wasu malamai sun ce bai inganta ba magana annabi bace ya za mu kyale mu bi shi mu gobe ya girshi kaga akwai kayan kallo to kayan jagoranci da al'umma irin wannan wahala gare shi Allah ai talin yan uwa ina ce muku ne me yasa baban sa yake san shi kowa ya tunani me yasa mahaifinka yake son ka kai tunani kuma yaya zan yi mahaifina ya so ni ya zan yi mahaifa ta so har mu rabu tana shi min albarka ni ma ina mata addu'a da alkhairi wataƙila idan muka bi abin da suhaibun rumi yayi na kwantar da hankalinsa da ƙoƙarin yin ayyuka da ka shigar da farin ciki zuciyar mahaifi za ka samu cin nasara sai mu yayi وينتزع bayan ya yi ƙoƙarin shigar da farin ciki a zuciyar mahaifinsa to yana kokarin ya cire mai bakin ciki na jagoranci Don babu wani mai jagoranci da yake jin babu komai sai dai ko idan bai himmatu da abin da yake jagorancin ba kana ciyaman ne sai ka ji ranka ya ɓaci su lokuta kana sakatare ne sai ranka ya ɓaci kana alƙalanci sai ranka ya ɓaci ba abin da za ka yi a duniya na jagorancin al'umma ba wanda ba wahala cikinsa da wahalu to gefen da ka ji daɗi sai ya ƙara maka daɗi kan haka in ka dawo gida kai tagumi idan yaron ya shigo wurinka sai faɗa ma wasu kalmomi ƙanana da ka iya faranta maka zuciya ka ji daɗi idan Allah ya ba mutum mace mai kaifin hankali da basira ta kan yi mai haka idan ya dawo cikin bakin ciki idan ko Allah haɗa ka da mace wadda ba wannan ya dame ta ba ita to kullum ka cikin bakin ciki saboda shi yaron abin da yake buri shine idan baban ya dawo cikin fushi da bakin ciki da damuwa ba zai bar shi ba sai ya yaye mai wannan humumi bakin ciki da duhun zuciya kana ya bar daki na'am مضت أم صحيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدمها إلى قرية الثني وترانا ما هي تير صحيب الرومي تبقى مغانين جدا da ita da 'yan rakiyarta da masu yi mata hidima don kun san masu sarki ce matan shugaba ce zuwa ga wani gari ko alkarya wadda ake ce mata mene? afsani ma'ana min arzi iraki ko cikin kasar iraki to nan garin su yake ta taho nan me ya faru ta zo nan domin ta huta ne idan aka huta akan samu dama a tattara afkar wani tunani ya sake dawa jikinka shine istijab ka sake tar tunaninka bari rubuta su abubuwa shi sa shugabanni yake da muhimmanci inda hali duk dan lokaci kaɗan ya dan huta ya dan bace daga mutane ya huta ya ko alkali ne aka so ya dan huta ya bace saboda yin abin ya yawa in yi shari'a ba ta yin kyau idan alkali zufa ta kama shi in yi shari'a ba ta kyau ba idan ya yi fushi in yi shari'a ba ta kyau ba idan yin wata kama shi shari'a ba ta yin kyau sai sa ake ba alƙa'ida ma ya rinka break ja girki shiga dakin da ba a damunka a kulle ƙofa dan sanda ya tsaya ƙofa kuma ba a gane shi can ba kenan ku ba shi dama ya huta ya ci abinci ya nutsu sannan ya dawo fada to haka malami ya kamata ya rinka samun lokacin hutu idan malami bai hutu da safe yi nan ya da kuma koyarwa ya koyar a can ya koyar a nan ya koyar a can kamar da yan uwa dalibai wasu ke yi ne guda sai ya koyar a gidan mutane guda goma saboda su lokuta koyarwa a gida ta faɗin tsada tsada hajji ya ce kadai mai gida ya baka dubu goma ita kuma da ƙara baka ashirin idan ka iya zama da kirki kaga wace islamiyya za ku koyar a baka dubu ashirin ai zai wahala to wannan ke sanyawa sai su dan kurce je su huta to amma manyan malamai sukan bar lokaci na karatu bai da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam yana koyar mutane kun so ɗaya ne ran asabar ran alhamis abdullahi dan mas'ud a bukhari yace zan koya mu karatu yanda manzo Allah na ga yana koyarwa suka ce ai muna ganin yayi mana kadan sai yace haka annabi ya koya mun da muka tambaye sai yace li Allah tas'amu don kada ku gajiya abin ya gundure ku idan abin ya gundura to gudu ake yi yawan zami da safe da yamma mai goma mu sake yi cikin dare mu tashi mu daura siran nan mu gobe mu kare yi jibi sai an neme ku dukun tsere ko ba ka ba duk abin da gundiri mutane amma yanzu gashi ni kaina amun zo ban jin daɗi kuma inda zan leƙa ban ga wanda sani ba nace ina ka je sai ce wallahi wallahi wani abu ne ya rike mun wani sai da zan yi hukunci saboda mai gani ke idan bai zo ba zan faɗi wasu kalmomin da da ya ji su da sun budu dubu ɗari to saboda haka wasu lokuta malamai suka so su huta wasu sukan bagarin wasu in ba tafiya suke nesa ba su je umara sai su kashe wayarsu shi kenan to inda ya kwana goma ko bakwai zai samu hutun da in yana gida sai shekaru bai same shi ba to da bisa ɗabi'a ta al'adun garin mu wani bai tashi neman ka a waya ba sai karfe biyu dare wallahi yan uwa in na bar waya ta abu da wallahi biyu dare ina ganin miskom akwai rinda wani kenan wallahi na fara bace ashe ban sata asalan ba karfe ɗaya da rabi sai na farka a kurgice sai na ɗauka ce bawon ala lafiya a dama na bugun gashe kan ce subhanallah na ce malam baka lokacin gasa sai yanzu tun safe ina waje ban yi bacci ba yanzu na kwanta kun ba za ka bari huta ba don ala dan uwa me ka wannan to mana kai hakuri ce to na hakura sai safe wani kuma fada suka da matar ya bugo min waya karfe biyun dare ya bugo min waya na dauka wallahi makwabta ne ba lafiya wani abu na dauka tun nan ba ne ban sani ba na ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh dama algata wala wala tambaya gare ni sai wata baka tambaya da rana sai yanzu ya ce a ah, yau an yanzu ne abin ya tashi ni dai ban sani ba ya Allah rikici suke da iyalin me ya faru ban sani ba sai ce na lura mata ta tana jin magana ka shi sa da nemo lambar ka na riƙe don in rai ya ɓace in nemo ka to yanzu da Allah malam me hukuncin mutum da ya nema ta ta kera shi ka garkici aka kenan karfi biyu dare mai hukuncin macen da aka nema ta ce a yi shiru da ce to bata kyauta ba inda ba dalili in ku akwai dare babu laifi tana ji ne karfi ta ce maka a babu laifi na kawo bayan da ce tukun malam ka yi haƙuri sai gobe safe sai mu ƙarasa ya ce a zan buɗe ta rinka ji ne ta ce aiki nake gaya wani to akwai irin wannan abubuwa da yawa wani zubin shi wanda ke nesa ya dawa ko kai baka lokacin bacci kai ice ne ka zauna kawai kana jiran hidimar mutane ne to bayan Allah akwai wannan da yawa da yawa Allah ya rufa mana asiri to sun to ta to wannan domin ta huta ne ita ta dan huta sai me ya faru fa agarat fa agarat ala alqaryati sariyatun min saraya jaysh sai ana zauna haka nan sai ga wasu tawaganan sojojin romawa sun kawo farmaki wannan gari wannan yanki domin yankin karkashin mulkin farisa yake su kuma romawa kamar abokan gabar farisa ne suka to so kawo hari wannan bangaren to me ya faru mm. mm. saboda ka suka so kama wannan mata su kashe masu garinta duka suka ɗabi dukkan dukiyar ta da ita kuma suka kame bayin da suka rako ta matsayin masu mata hidima su kuma bayinsu to dan fa ya aka rishi ci gaba man asratuhum suhaib daga cikin da sojojin farisa romawa suka kama a matsayin bayi akwai suhaibun rumi a ciki kun yana yaro a kama shi matsayin bawa aka bar ita kadai sai aka yaya bi'a ne bi'a sahibin fi aswaqir bi biladi rum وجعلت الايدي فينتقل من خدمه سيد الى saboda haka da aka kawo shi sai aka kai shi kasuwa don a saida kar ku manta yaro ne aka kai shi kasuwa don a saida shi su dai mayaka su yi kuɗi cikin kasuwoyin bayi na bin rum saka sai wannan ya zo ya gani yana so ya saya ko kuma ya saya ya kai shi gida ya dan kwana biyu na mai aiki ya sai da shi wannan ya saya ya dan kwana biyu na aiki ya sai da shi haka da ya rinka jujjuyawa daga wannan gida zuwa wannan gida daga wannan gida zuwa wannan gida har me ya faru sha'anuhu min zalika sha'anuhu fi zalika ka sha'ani al-alaf al-mu'allafati min al-arifqa alladhina kanu yamla'una qusur al-bilad ar-rum saboda ka rumi ya waye gari kamar sauran bayi ne dubban dubbai ga sunan an kamo sun cike gidan romawa suna ta hidima a cikin gida shi ma sai ya zama ɗaya daga cikin wa'annan dubbai da aka kamo wanda suke hidima ƙarƙashin sa'idan romawa na'am وقد أتاح ذلك لصهيب أن ينفذ إلى أعماق المجتمع الرومي وأن يقف عليه من داخله wannan ya sanya suhaibin rumi tsawon shekaru ne ya dauka a roma har ya kware ya gane irin yadda ake zama a ainihin tsakatsaki ko tsakiyar mutanen roma ya ɗauki lokaci kuma a haka ya fahimci tsakiyar al'adu da yare da duk abin da ake ce mai na ɓoye na rumawa su haibar rumi ya iya fara'a me fara'a bi ainihi ma yu'ashishu fi qusurihi min da za'iri wal mujika saboda haka ya gane wa idansa ya gane wa idansa abin da ake yi a cikin fada fada rumawa abin da ake haifarwa na barna ba ɗaya ba ba biyu ba da kuma kayayyaki na fasadi ɗan uwa barna ta shugabanni ba yau aka fara yin ba barna ta shugabanni ba yau aka fara ba barna ta shugabanni ba yau aka fara ba to idan aka so aka ce Allah ta'ala yayi niyyar zai halakar da al'umma to manyan yake umurta su bauta mishi su yi mai da'a wanda Allah ta'ala ya bashi ilimi kamata ya gode ma Allah da ni'imar da ilimin da Allah ya bashi wanda Allah ta'ala ya bashi kuɗi kamata ya gode ma Allah da ni'imar da ubangiji ya mishi wanda Allah ta'ala ya bashi ma'ana watan in ce mulki kamata ya gode ma Allah ya ji tsoron Allah akan jagorancin nan to in sun karkace sun keda su bi Allah suke barna to abin da zai biyo baya ba karami bane wannan ya sanya sahaibin rumi zaman shi da ya a roma ya gane irin barna da alfashar da ake a cikin kusur ma'ana manya-manyan gidaje manya-manyan wurin zama ya gani kuma ya iya yaransa ina gaya muku suhaibu ba mutumin roma ba ne balarabe ne ɗan ƙabilan numairi ne saboda haka wannan ya sanya da ya ga haka zaman da ya a wannan wurin sai aka liƙa mai suna kamar ana ganin ɗan garin ne sai ce mai malam وسمع بأذنيه ما يرتكب فيها من المظالم والمآثم كن سياجي مشي abin da أي وتروى أو النم farfajiya أتجد gidaje manya na zalunci da kuma zunubi ko sabo da ake dauka na mutane sai mai biyo ba fakariha zalika almujtama'a wazdara saboda haka sai ya kyamaci wannan wuri ya kyamaci irin zama a irin wannan wurin shi kuma shi bawa ne kuma yana inkari yana kiya da abin ta amma yayi iya wa kana yaqulu fi nafsi wa kana yaqulu fi nafsi hmm. inna mustama'an kahaba la yutahhiruhu ila tufan saboda haka ya ce, abinda yake raya wa zuciyarsa yana gaya ma zuciyarsa yana cewa al'umma irin wannan su ne mujtama ba abin da zai iya tsarkake ta in ba ruwan tufana ba don me a zamanin shi aka yi a'a ya ake san tufana labari ya zai ke mashi rayuwar da annabi nuhu yi alaihi salam da shi da al'ummarsa ya ake suka halaka alkur'ani ya laburta mana daga cikin mutanen suka yi zunubi akwai wanda ruwa ya halakar akwai wanda mala'iku suka yi matsawa fa asbahu fi diyarihim jasimin akwai wanda ƙasa ta tsage suka nutse a ciki akwai wanda aka yi tsawa aka daga sama a kifa su a ƙasa duk wanda ga an haka zunubin shi kai shi aka yi mishi babu wanda ya yi ibada aka yi mai haka da ya ƙarshe alƙur'ani ya ce wa mazalam naku ba mu cice su ba ba ƙwarar su muka yi ba walakin kanu an fusa hume zalimun su su ƙwari kawunan su a kan abin da suka yi ba su kyauta ba sau da tun suka yi ba su kyauta ba kuwa ashe idan ubangiji ya yi musu babu laifi a kai حفظكم الله كيف حالكم يا اخي الله يبارك فيك طيب ان شاء الله شلك بارك فيك babu wanda ubangiji ya kwara da ɗaya a duniya ko daya saboda ƙur'ani ya shaida mana wa makan rabbuka nasiya shi dai manta da abin da yi. kuma Allah ta'ala laysa bidallamin lil abid baya kwaran bayi ashe idan kai za a yi maka saboda kai mutumin nan sai kyamaci zama a wannan wuri ba dan wani abu ba ya saɓa ma abinda ya gani iyaye suna yi sahabbai ya saba ma abinda ya ga ana yi almajiran annabi na yi sallahu alaihi wasallam so shi yaro ne amma dai wannan abin da ake bai da kyau to sai tunanin yanzu zai ba kan shi mafita kenan sai ya ce mi wa ala rajmi min anna suhayban qad nasha'a fi bilad ar-rum wa shabba ala ardiha wa bayna ahliha ai ba ganda kake ba bi suhayban rumi wa nasha'a ladro ya ce ƙari a tahar hufin saurin za'il fasad yawa ya ce wa'ala ragabi ko min an na mene su haiban قد نشأ في بلاد الروم وشب على أرضها بين أهلها duk da cewa suhaibin rumi ya rayu ne a cikin garin faris romawa a tsakankaninsu a cikin gidansu nan yi girma ya zama saurayi a tsakankaninsu amma dai sai ce wa al ragami wa ala ragami hmm. annahu nasiya al arabiyyata aw kada yansaha duk da cewa fa yanzu saboda kwarewar shi da yaren romawa har ya kai ya fara mantawa da yarensa na asali yaran alkur'ani shi larabci ko kuma dabbike ma da manta shi ya aka yi فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء Duk da haka bai taɓa gushewa daga tunaninsa ba cewa me cewa shi balarabe ne shi balarabe ne kuma dan cikin sahara ne da larabawa <laughs> cikin sahara suke rayuwa shi dan sahara ne kuma balarabe ne tsatsa bai manta da wannan akwanyarsa ba wannan bai guce a kansa ba watan kun dan adam yakan tuno asalin inda kyau babu wani asali mai kyau kamar asalin islam kamata ya duk inda daɗi ya maka yawa duk inda ka shiga dokar kamanta kai dai musulmi ne kuma gudunmuwarka za ka ba musuluncin wallahi koya take ka ba da ita ibi timiya na wata magana kyakkyawa ya ce in an ce mutum in ya ga abin ki ya hana da hannunsa idan ya ce shi bai iyawa ya shiru kar a ce musulmi ne ya yi kama da musulmi a janye shi to ya yi magana da bakinsa mai ce a bari in ya ce baya iyawa to karanci ya sanya a zuciya wani abin bai da kyau ya ce domin kyamar abin datti a zuciya babu abin da same ka in kayi duk wanda ya kyamaci ana zina a gefen nap club a gefen doba ko hamdala ana ganin mata a tsaye yana kyamar tsayawarsu a nan a zuciyarsa bai bai magana ba bar sulama laiku su rubuta a zuci ne yake kyamar abin wa zai kama ka akwai mai kama ka to amma nawa ke kyamar yanzu nawa zai wuce ya gansu a tsaye ya kyama ya ce subhanallah nawa ne ke hakan muna gane wannan saboda ka ashe ka ga abin ki kansa ka ji kana kyamarsa tunawa da asalinka ne don asalinka ya haramta maka wannan ya haramta maka wannan tunawa da asali da muhimmanci duk wanda kaga an haifa zuna musulmi ne dan kwarai ne daga baya ne yake cewa karkashin taimakon iyaye haka ma aiki ya koya mana sallallahu alaihi wasallama iyaye ke mai shi ba yahudi ko ba nasari ko ba majusi amma manzon Allah bai ce ba sallallahu alaihi wasallama su mai da shi musulmi bai ce haka ba a shiga tunawa da asalin nan cewa ni fa musulmi ne kuma ba na gezau ko firgici ko ɗarɗar don an ce ne musulmi ne me ya aibi a ciki amma wani wallahi yanzu yana jin kunya yake kace mishi musulmi ne saboda baya sun kace mishi a kawai dakar a ce shi dan wancan layin ne to yana za koma so sanin asali sa kare shi alli tunakai kai asalin ka musulmi ne iyayenka musulmai ne miya abin boyewa kai su sahibin rumi inda yake inda kamar girma ake magana da wayewar duniya yau ai a wani lokacin da yake wake maganar madina bayan ga romawa a duniya ba a wa ke maganar maka a lokacin nan romawa sun ci gaba dan shi a lokacin an yaro yake amma duk da haka shi ya tuna shi dai dan ƙauyen ƙauyen larabawa ne kuma dan cikin sahara ne ko da garin su ba kwalta shi da dan nan ne kun bere ne wannan wurin kun san da uba ake kwalliya uwa kowa tashi amma ba kwa ke da uba a duniya ba so ashe inda zamu dage yan uwa mu rinka tunani da asalin mu rashin tana da asali sai sanya du'a kawar da mu daga wake daya daga manhajin mu na asali daga tsarin mu na asali daga abin da ya dace mu yi na asali da abin da iyaye da hakanni suka bari na asali a garin mu da aka janye mu daga jikinsa sai aka ɗora mana badili wani canji aka musanya mana da abin da ke kwaran mu yanzu muna kuka ɗazu nake magana a mota ina wasu bayan Allah tun tuntuni na ce da can al'umma na shan kwaya a Najeriya suna shan kwaya amma su yi noma mutum ya sha kwaya ba zai tafi gona ba sai ba ba zai noman da in gare waye gefen asuba to shi kuma sai kwanta ya bacci a gonar bai sallah asuba amma in ka iska aikin da ya yi to wanda zo sai ma ba da yi irin nashi ba su amfanin kwaya kenan a wurin su sai wani bawan Allah mutumin Kano ne dan mun jibir ne sai ce to ni malam zan baka labari akwai wanda muke ce mishi moga a kauyen mu tsoho ne yana ce mai muna yara akwai dan kwayan da muke ce mishi moga yace moga in ya sha kwaya da yamma ya tafi gona sai ka samu yayi girbi mai yawa kan gari ya waye in yanka ake ya yanki ya da damin da ƙarfi shi da kai shi kaɗai yake ya jingine sai gari ya waye a kawo jakai su dauka rinan yana girbi sai ga kura kura ta buƙaci cinye moga da moga ya wani yunkuri ya kama wuyan kuran nan ta mutu ta yi zawo ta mutu amma moga na kanta har gari ya waye wallahi ba huce ba da aka zo jama'a sa ce moga saka ta mutu ce haba kura me bayan Allah ɗan ƙwaya ne da da ku da wasa mahaifinka ya ce zo in na ƙara ganin ka sha kaza ranka zai ɓace ka bashi kenan ba ka ake adama to yanzu wace irin ƙwayar muke sha wacce uba zai magana a ƙwarin a yanka shi Wace ƙwayar muke sha wanda yake lanuke mulul ulama'i wasna babu bayan Allah ɗazo nake ban tarihin yadda aka so kori malamai daga siyasa shi ɗan siyasa ne ya ce wallah malam ba wani abu gani ba gani maka in kun shiga ciki ba za ku bari mai harka ba ya aka ce da gangan mu kore ku dan a wani gari nan wajen malamai sun fara tsayawa ciya na local gamman sai to yau in an je ayi ashar ayi zagi za a ga sun rauna ka zagi rauni a wurin ce to haka za mu yi wallahi malam da baki shi ga gama wannan wallahi ya ce da muke taro muke ce kai sai ne ce kai zafi a cikan shi to wancan masarar wannan malamai ne ko shi kiye ne kawai sai ne ce kai wallahi malamai ne ce yan iska kawai malam ya yi zaki sai ga malamai ka ce uzu billahi kawai sai waje ba kowa wannan yasa yanzu an cewa dan siyasa ne dan iska ake dauka shi kuma akwai mutanen kirki a cikin su wallahi da bayan Allah so ba wani abu ne mantawa da asali ne asali masu mulki mu a garin mutanen kirki ne masu martaba ne masu daraja ne asali bayan Allah ne ake dora ma ragamar bayan Allah a wuyansu yadda ake ce mintar asalinmu mu gabaki daya to sai mu shiga ramin da ba za mu iya fitowa ba mun tafi neman wayewa a Amerika mun bar wayewa a garu hira wata ran an bani wata lacca makala in yi anan arewa house jiya yau da hasashen mai goba ta haifar ji a najeriya an zaka yi rasuwa zaka amato haga mu ji a najeriya a nan wurin nta su ne su wazance ku kama sunayen su mana saddauna tafi a kwalewa ko dawa da aminu kano da shagari ko dawa kuma da abiola dawa da zik abin azikwe kuma su ne jiya su ne jiya da awolo yawa da su ne jiya a najeriya muku wurin ba su ne jiya ba kai ka san nan ba su amfana wa najeriya ba sama da abin da shi usman ya abuka a najeriya wallahi ba su ɗaya cikin ɗari abin da ya ba domin shi rere kakanninmu ya wanke su ya mai da su bayan ala na gargaru shi in za mu ce jiya sai mu ce shi Usman. me ya yi wajen ga najeriya duk da ya zo a iska musulmi amma me ya bata gudunmuwa kai? yanzu kuma da muke cikinta menene mu gare daga irin koyarwar shi me muke a yanzu idan watsewa ce muke yi to ita fa za mu haifa gobe idan kyakkyawan aiki muke yi shi za mu haifa gobe to kalli tarin mu gabaki daya kaga alkhairin mu ne yafi yawa ko sharri mu yafi yawa sanan duk al'umma da ake so a bata tarihin ta ake kashewa kowace al'umma ake so a bata jarinta ko gabanta to tarihin ta na baya ake shafewa in ka leƙa ba sai gaba komai sai barna sai ka ɗauka barna ce dama aka bari maka so bayan Allah mai hatara mu yi hattara mu yi hattara kar mu yadda mu ɗauka mu ba mu da asali asalin mu shine wannan addini kuma ba mu sha'awar kowane irin asali in ba irin wannan ba idan muka ɗauka a haka za mu samu cin nasara amma duk muka dauka ma da wani asali wanda ya wuce wannan ko da wata wayewar ta wuce wannan ko wani ci gaba da ya wuce wannan to za mu mutu ba mu da asalin ina karanta lokacin ina kuwait ina karatu wata jarida daga ingila ake bugawa sun buga wai ga malami da rawani haka ya yi allahu akbar ya yi ruku'i haka wai sai aka ce ku duba da haka za a samu ci gaba wajen fetur wasu su duk mai irin wannan shiga yana kiran allah yaushe maka zai waye ha a ci gaba kaga wannan wulakanta ka ake yi ba sani ba to amma masu yanzu masu rawanin ke da fetur ko masu rawanin a duniya bayan zaka da fetur kamar jazira saboda aka su suka da fetur din tunda kuma garin su ne na ruwanka in ka zo yana ina kashi a kwano in aje a daki gidanka ne konawa ina ruwan da ni muna gane wannan ashe yin wani tsaye gobe da wani aibi in ka dauka zai iya sanyawa ka kyamaci asalinka to za kuwa a yi maka raunin da ba zai warke ba Allah ya sauke mun samu matsaya ku da sauran to ولم تفت أشواقه لحظة إلى اليوم الذي يتحرر فيه من, عبودي من عبوديته ويلحق ببني قومه ولم كو نعم تمي ولم تفتر أشواقه يوا أمم. لحظة إلى اليوم الذي يتحرر فيه بيت بيت لدي ya ji abin ديك يبقى أتا ya بولن سوية wai ya شي مسلمي kai shi shi idan baka da hadisi mana aim da goal a duniya har idan baka da shi sana'anta maka shi ake yi malamai sun yi talifi da yawa mai suna sana'atul ahdaf ya ake sana'anta mutane ahdaf wannan yana da asali tura ma suna yi tun kuna primary ake tambaye ka you what do you want to become hadisi ake so a sa maka dan yaro kare bai da hadisi you what do you want to become abinda ake so ka ce ka zama dan sanda in zama soja in zama custom officer in zama immigration in zama mai tukin jirgin sama amma da ɗaya a lokacinmu da muka yi primary school ban taɓa ji ba ne a zamani na wani ya ce ina so in zama malamin alkur'ani ban taɓa ji ba wallahi ba ko ɗaya ban taɓa jin wani da ya taɓa tsayawa ya ce amniyarsa burinsa a duniya zama malamin sunna ba wallahi ban taba ji ba ban taɓa ji ba ko so ɗaya wannan shine in ka faɗa maka sai clap for him ga ta ta ta he want to become a eh, custom officer an gane ko a bana zaka ce ina so in zama the best reciter of the holy quran in the world what do you mean by that me yake nufi wannan kuma me wannan kuma qur'ani kuma me wani wani kaga shi da me wala yuqimu lahu wazna bai da kima a wurin su ba za su dauka abu ne mai mai kima to kai hakan da ake maka so ake yi a rawana maka shi sai ka manta da asalinka ka manta da tunaninka to amma shi Sulman wannan Sahibul Rumi bai taba tuntuntuni ko so daya ba na ya manta da abin da yake yi ko zuwa gaba ne saboda kullum abin da yake so so yake samu ya kubuce ya intar da kanshi daga bautar da yake a nan garin ya yi mai ya koma ya iske al'ummarsa a can inda ya baro su kenan sai mu ce su suhaibin rumi babansa shugaba ne a wata ƙasa garcin a gefen iraki haka ne ko mahaifiyarsa ta ɗauko shi ta to wani wuri domin ta ɗan huta kaɗan a gefen da ƙasar iraki a nan mutanen romawa so kai magarin hari so kame su ga baki ɗaya a kashe masu gadi a kame bayi da suka lakata cikin wanda aka kame har hada su haibin rumi wannan shine abin da ya alakanta shi da wannan wuri ya ɗauki lokaci mai tsawo har ake ce mishi su haibin rumi amma asalin shi ba ɗan roma ba ne watan abin da ke cewa anan yan uwa abu guda uku nake so in faɗa mana kun na ɗaya ƙoƙarin tunawa da asali da muhimmanci a cikin addini tunawa tarihin ku yau ko a jahiliya ana tuna tarihin gida gidanku gidan makera ne sai ga an shekara ɗari ana kira gidanku gidan mayanka ne sai ga duk lokacin za zaɓi sarkin yanka kai ne ko kai ko jikokinku gidanku gidan kaza ne ba a mantawa da wannan asalin to ya muka manta da asalin addinin ku. gidan kaza ne to ya muka manta da kaza za ga wani idan gidan su gidan yan farauta ne kida ake da gaske da gaske ana musu ihu mutum ya ta ihu saboda an tuno mai kakanninsa sun taba kashe mutane a cikin daji zulmin wa bautana ba haka ake yi ba haka ne ko ba ka wani tufa dan adam ina mamaki ne wallahi na taba ina wajen wani wani makidi zai wuce da ya tsandar ihu wallahi ni gaba na ya faɗi na ɗauka wallahi wani abu ya faru wai kiɗan kakanninsa ne ake yi ya fusge a guje ya tarawa jikin shi na kaɗawa kakannin ce malamin umma hala kaga an ambato mai da gidansu ne bayan Allah idan muka manta tarihin gidajenmu na addini zamu wahala kuma wallahi ba mu taba shiga cikin cuta ta bala'i ba face sai da aka mantar da mu tarihin na taba ga muku kwanakin bacin 1982 ni a gabana aka yi naje wa'azin kasa a nan tambol da dare 1982 nake baku labari 83 na bar najeriya zuwa kuwait na je wannan karatun da aka yi wani mutum ita a cikin cewa malamai ku yi haƙuri ƙungiya ta izala ku roƙi ubangiji allah ya ƙara baku indimami kuma ila ba'din saboda me yace saboda na ji an yi mitin kan ku a wani taron da yahuda suka yi a gari kaza ana cewa me yasa mun tura kuɗi da yawa Najeriya amma yanzu ba samu cin nasara ba yace a garuruwan manyan garuruwa tsofi kamar Maiduguri mun sa kuɗi mun sa kuɗi amma ba ta ci kuɗi har yanzu mun sa kuɗi a Katsina amma ba ta ci kuɗi har yanzu mun tura kuɗi a cikin birnin Zaria ba coci ko ɗaya har yanzu mun tura kuɗi a duk inda ka sani tsohon birni ne mai katangar nan babu coci ko ɗaya domin wannan katangar da ganta ikhlasi ne ya kafa ta ba siyasa kama ta ba siyasa irin ta yanzu bace ikhlasin son Allah ya kafa wannan katangar don mu kare kiyanin mu mu kare mutuncin mu da addinin mu ya samu kafa katangar har yanzu ko ba su yadda ba a yi musu wani abin da ka zama sabanin addinin su a wannan inda katangar da zaka yi to me yasa haka ya ce mun ci nasara wajen koya mun shaye-shaye suna yi mun ci nasara wajen koya mun zina suna yi kisan kai suna yi amma har yanzu mun ka samun 'ya'yan cikinsu su kafirta me yasa a ce yau mutum daga cikin irin wannan birnin yake ya yi ridda ya zama arni mun ka samun ko sai wani ya daga hannu kasan ko cikin yan iska akwai mugu ya ce to akwai dalili a haka mai dalili ya ce mun yi sakaci ne muna bar musu 'ya'yansu tun suna ƙanana suke kai su wajen ƙur'ani idan ƙur'ani ya kama kan yaro ya nika kashi tun yana ƙarami ya girma da shi to duk yadda ka nufin ka ba shi kafirci ba zai amsa ba zai iya zina zai iya barna zai iya komai amma ya canji addini entirely ya bar shi kama kafirci ba zai yarda ba ko shan giyaye in ya ga abokin shi na malaisa haka ya yi fitsari a ga masallaci shi zai fara an gaji shi duka kuma ne an yi wannan a gaba na gani yan kwaya ne an goma su biyu su tsallaka daga gidana zuwa mai market nda ba nisa su shawo giya su gangaro su dawo nan suna tambele rannan ɗayan sai ya manta sai ya fi tsari a gindin masallaci ɗayan ya kuna mushi mari ya ce baka sannan masallaci ba kaga dan kwaya ya san asalin masallaci a shawarin kirki dan kwaya wallahi yawa ya ce ki baka sannan masallaci ba kaga bai tunanin ya rama marin bane bai san masallaci bane ya fi tsari a wajen so sai suka ce wannan ya sanya ba sa karɓar kafirci wannan ya sanya kuma ba saɓa yadda a gina musu wannan abin a ciki ba ya za mu yanzu da ƙirƙiro wasu makarantu na yara ƙanana da yaro ya kai shekara uku lokacin da ya fi kusanci zuwa ga uwa da uba su fara lakana mai kalmomin shahada wasu hadisai kyawawa a bakinsa na imani da hadisin gulam da hadisin yara da ya takaice a koya musu suna ƙanana to sai mu sun ce su daga wurinsu sai su rinka rayuwa a wurinmu to idan muka samu shekaru muna haka to sai sun nemi mai kiyaye musu addinin sun rasa wallahi a gabana aka yi wannan ya ce to ina gaya muku ku yan uwa idan ba kun yi hatara ba wannan abin zai bayyana daga 1982 zuwa yanzu noziri nawa a kafa a ungoyinku duk dan bokun da ke nan ba wanda ya noziri ko akwai shi amma kuma kun fi mu ne yanzu da muka yi noziri kun fi mu iya turanci to me kawo haka abinda aka yi muku da ku ba ku san da shi ba da wayan ku aka firamare bayan an sa hannunka ya taɓo ka aka ce ka shiga kuma lokacin babu watsewa da yawa ga malamin addini na kusa da kai in ka gama ka dawo gida babanka ya ce mai aka koya maka in ka ce kaza kaza ya ce aikin muna zubar da wannan tafi qur'ani tukuna ba haka ake yi ba to yanzu you don't have time baka lokaci ma na ka koyi qur'anin za a koya maka sai karfe biyu yayi kana ce maka to akwai lesson kuma zuwa hudu sai an wajiga ka tukunna ka gama gajiya tabbas sai ka dawo gida ka gaji ce to je islamiya karfe biyar da mai shida za a tashi awa dai ta rage da ka zo kana gangada sai ce fatiha tafi gida ba ka ake yi ba wala malam mu ake ci zama gane ba mu ake mu wannan abu mu gane ba kuma ka taba ji an ce zama malami a firamare babu to amma har yanzu mun kasa ganewa asalin mu ne aka mantar da mu aka janye ƴaƴan mu aka wannan sai aka sai aka mantar da mu me yasa ba za mu yi orienting ƴaƴan mu mu bude musu nazari irin tamu ga turancin kuma ga boko idan an ce b blackboard mu mu ce b bismillah ko turancin mu zai dauka ba ke dauka ko ba ga bane a apple a allah ba zai zauna ba to amma sai mu kasa masu kudin cikin mu kyamarsu da rowarsu ta hana su bude wannan makarantar mu kuma tunaninmu guntu ba mu da kudin sai muka koma gehe muka zama muku ido mun je lahira dai fa sai alamu na gada mun alkazabun ashir Allah nake roƙo ta nake mai uwa amma mu saki tunani kyakkyawa mu yi tunani mai kyau yau mun kai lokacin da makarantun da aka bude mana a tsakiyar mu 80% ƴaƴan musulmi ne amma ba mu da haɗin kan da zamu mu iya cewa a bari mu balagaggu mata su rinƙasa ko ɗan kwana a kansu wai muna ganin in mace ce wai dan kwalima ya hau kai bai barin turanci ya shiga to wanda dan iska ne musulmi kwarewa a duniyar wa ya maka haka ina aka ce maka kayan musulunci suna hana addini ya shiga suna hana boko ya kama kanka dawo yan uwa su bayin Allah mu sake tunani mu yi tunani mai kyau a mu wanda kar mu je lahira a tambaye ba mu da abin amsawa amma dai makirci an gama yi mana shi amma a yanzu ina ganin akwai haske akwai taurari na gyara akwai fuskoki masu haske da annurin imani watakila Allah ta'ala san mu yake da rahama ya bar sauran baqaya as-salihati a cikin mu wanda ina tsammanin watakila za a samu dacewa Allah nake roƙo taimake mu ya ba mu ikon dacewa dora mu akan tafarkin sunna ya mana katar wajen kyakkyawan manufa Allah ne mai iko akan komai mai iko kuma akan haka Allah ta'ala